بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Yau za mu sura a wannan rana ta lahaba sha biyar ga watan na shekarar dubu da ɗari shekaru da arba'in da bakwai a wannan matsalaci na da yake kuke tun da kano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 saukar da wannan sura ta suwar taurari kuma an buɗe ta kamar sauran surori da dama wanda aka buɗe su da waɗannan harufa wanda suke ɗauke da ma'ana a wajen wasu malaman wasu suke ganin ana kaɗai shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa amma ne da farko ya kamata mu san abubuwa kuma guda hudu daga nan da ke sunan Qur'ani abu na farko sunan suna ta sha babban kenan da tsawon surori wanda suke ɗauke da sunaye masu yawa. Ita sunan da sunan Qur'ani aka yi a cikin dukkanin mazahi sannan kuma aka yi zo a cikin littattafai na ruwa wanda suka zo da bayanin wasu surori wuri halalar sura ko kuma lokacin saukar sura a wajen malamin da suke rubutu a kan global ƙwararra da inda ta saukar wannan surar sunan ta surar da ra'adi kuma mun sa aka baka wannan suna saboda ba da zuwa cikin ta wani tafi ra'adi bi hamdihi wal mala'ikatu tasbihu wannan shi ne ya aka baka wannan sura suna aka tsare sura da ra'adi don mu kwanta mun an ga muku raka wasu alƙur'ani suna to kifi ne ba duk yari bane na malamai ko suke ga wanda suna ciwo ya kamata mu mata kaza wanda ya kamata mu mata suna kaza abu ne wanda yake aka samu shi ta hanyar ruwaya kamar yadda aka samu qur'ani ta hanyar ruwaya da su ma sunayen surori haka aka same su ta hanyar ruwaya ko da zai ke kirkirar wani suna ya ba wa suna in dai ba yana da wani hankali wanda bai dogara da shi ba saboda haka sunan da ke nan da ba a abu na biyu tana da cikin sunan da aka saukar a maka in banda ruwayar da aka samu daga wajen abdullahi ɗan abbas wanda a cikin ruwayar aka fitar da ayoyi guda biyu ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما كسبوا قارئة da kuma kun karɓa lillahi shahidan bai yi wa bai na kun ya ga ce waɗannan ayoyi ba ta da cikin ayoyin da aka saukar a maka amma akwai kariyar da ake haka ne da ita a nan sai mutu an fita da dubuwar iskari idan lokacin da zai yi hijira to ko yana maka aka saukar da aya ko sura ya ke yi zama ta madina lokacin da yake maka kuma bai yi hijira ba to ko da ce za a kaddara ya je madina ne amma dawowa ne to sura da aka kauko da ya ta wani inda ba a kama ta ba ya ke ce sura ce mai kiyaye wanda ya sa ake samun yin wani cewa a wata aya za a kawo da ita a maka ko a kawo da ita a madina amma surar ainihin ta ka ce ko ta madina sannan abu na uku shi ne magana a kan adadin ayoyin ilmuwar da ra'ayi mazhaba na uku ce take da duka ayoyin alkur'ani a cikin wannan mazhabobin akwai abin da tsaka ba kuma iya mazhabar uku ba ce take da duka ayoyin alkur'ani na sha ranar tsaruku akwai adadin akwai adadin madani akwai akwai dubi akwai kuma gudanar da aka a wannan lissafin mutanen ɗaya ba wai sai ba ta tsada ya wani yana ganin a tsaya nan wani yana ba ta ya a tsaya nan wani zai dauki gurin wakafi da wani ya karbi gurin haya da wani dauke shi wakafi ko ka dauke shi haya shi ne ke sawa ko adadin ayoyi karu ko kuma ya rabu da shi sa zai zama so ita kuran da ba a lissafin wasu daga cikin malamai sai suka ce aya arba'in da uku ce lissafin wasu suka ce arba'in da hudu lissafin wasu suka ce arba'in da biyar amma in ka ɗauko ga baki ne za ka ba ka bambanci ba mu aya da aka ce ba mu ka aya da ba ta sai ne yi ta wani ya ba aya wani kuma a wurin ba aya ba ko ka bi wannan shi ne bambanci sannan abu ne kusurin ce ke nan dangane da ita wannan surar kamar sauran surori na alƙur'ani ko su sura akwai abin da take koyarwa akwai muhimmin abin da yake magana a kan shi da suke cewa da shi mafasi akwai mafasi da suwa wanda a larabcin zamani ne a ke a hadafin sura amma larabci wanda magaba ta ke rubutu a kan sai a ce da ke makasa wanda su sai a ce makasa a da abu ne sura take magana a kai da kuma take koyarwa da abu na farko suke tabbatarwa gaskiyar zazzarcin manzan sallallahu alaihi wa alihi da tabbatar da cewa wani da aka yi maka na alƙur'ani daga Allah abu na biyu tana jikaito maganganun wanda ba su yarda da tashi a kiyama ba. Iyo abubuwan da suke faɗa wanda yake nuna ba su yarda an mutu za a tashi ba. to sai wannan da da su za ta kuma wanda ya a kawo mutane na faruwar wasu abubuwa wanda za su iya nuna maka to a tsaya wanda wata su biya shi da iko na ubangiji sai abu da wasu da suke dogara kansa shi ne tunatar da mutane wani ɓangare da ni'imomi wanda Allah ya nasu domin su gode masa kuma su girmama wannan ni'imar su fahimci wanda ba da wannan ni'imar shi ne sun san zaɓa wata abu na hudu tana magana a kan babu wani halitta da ke cancanta bautawa Allah kaɗai shi ake bauta ba a bautawa wani Allah na biyar tana daga tabbatar da cewa duk wani koyayyen abu Allah ya fi shi sannan duk abin da ɗan adam ba zai iya ganewa ba ko bai san shi ba wannan abin da ne a cikin gidan kuma abu na shida Akwai tsoratar da mutane yadda za su ma mutanen kirki su ba Allah su koma gare shi su karɓi sabon da ya turo ta hanyar manzanni a tsoratar da su da irin abubuwan da suke faruwa ana cewa da su alhawari da zanguniya wato kuri ruwa da zama azaba ko iska da zama azaba ko girgizar ƙasa Rukawa ko na makamancin wannan ne wanda wani abu ne wanda ba ɗan adam ne ya zo da wani abu ya haɗa wani da wani abu sannan aka samu wannan abu kai Allah ne ke haifar da abu. Kuce na bakwai tana korantar da mutane tashin alkiyama da abin da zai faru a filin alkiyama. Na tabbas tana ƙara tabbatar mana da cewa wannan duniyar ba wurin zama ba duk irin tsawon lokacin da aka ɗauka a cikin duniya ba akwai lokacin da za a ce ba a nan na tara haƙon kusa da hanyar duk irin abubuwan da yake gamuwa da shi na cutarwa saboda aikin da yake wanda Allah ya tashi to kafin shi an cutar da wasu daga cikin waɗanda suke irin wannan aikin su ne annabawa da manzanni sai na goma ana faranta da in za ka yi magana ka zama ka yi magana bisa adalci ka yi magana bisa kan zuciya kada ka yi magana bisa ga ra'ayinka ka ka magana bisa ga kuma ra'ayin da nake nufi ra'ayi wanda yake ba kyau kana da wani ra'ayi akan wani ko kana da wani ra'ayi akan wasu sai ka yi magana da rashin adalci a kansu idan aka samu wannan shi ne alƙwa'ari ya yaba wa wasu daga cikin ahalin kitabi ko bai hudu ne da nasara masu kafirai ne dukkanin su babu wanda bai shirka da Allah ba ko babu wanda bai shirka da Allah amma Allah sai ya bi wasu daga cikin su wanda ga mutane ke ci wannan yana nuna mana ana son a dora ba kan asali cewa sun za ku yi magana ku ta adalci wani da kuntum fa adilu wani kana da ku ku za ku yi magana a kan wani ko ɗan uwanka ne in ka zama tsira da matsala A amma matsala ko ko ba shi da matsala ko da bare ne haka rika masa matsala da ke dan rika da matsala wannan a wannan zamanin mu muka fi ganin wannan yanzu kuma wannan abubuwan da suke faruwa a gaban Ta kaga mutane suna maganganu iri kuma kuma an ka duba za ka ga maganar ina yin da ni ina da zuwa ga abin da shi ke ganin ya fi kauna ko ya fi so za ka mutane sun rabu kashi uku akwai wanda sun tashi za su magana ta adalci akwai wanda ya tashi zai goyi bayan wani bangare ko mai tsadi wani bangare ko ya wani bangare akwai kuma wanda ya kame bakin da shi ba abin da ake zuwa yin wannan matsalar ka duba abin da zai yadda da ubangiji ke magana a kan yanzu kamar har haren da ake kaiwa a kan iran wasu mun za ki magana sun kila aka yi da cewa kasar iran tana bin mazhabi da shi'a da so za ka duk abin da zai zo ta bangaren ta ko duk abin da za a yi mata sai kai farin ciki kai wannan shi wannan shi ne ainihin gaba zalunci ne wannan madarasa akwai kuma harkar karka wani yadda ke farin ciki ga har da kafirai za su kai kasar wasu musulmi wanda suna da wani kurkuri sai wani mutum har yana yaba yanzu rake kafin da fito ɗin da nake ganin wani yayi wani rubutu gaskiya ne ko ba gaskiya bane yana danganta rubutu ga wani malami malami yana cewa wannan aikin da Amerika take yi ita da Isra'ila jihadi jihadi har ba yake kamanta musulmin da suka shiga suka kaya su aikin da suke ya fi sallah ya fi hajjirin ba da zafi da hannu sai ba ya fa'alu to kuma wannan magana an zallata ta zuwa ga wani malami sai ka ce wannan malami ya samu zaniya yawa kuma ƙarya aka yi wata zaɓa an saba shi ne ke kawo da da muke yi a ce ƙarya ake masa ba shi ya faɗa da kuma yanzu za a iya a ran bakin ta ce maka albarka kwanan nan ga an zo ran da ko malami da cikin wanda ke hurba harami yana magana yana faɗar falalar masu bautar saniya yana magana kan falalar masu bautar abu kaza yana fifita ba kan kan wannan maganar kuma kuma za ga ya shi ya yi da ke magana ko ba shi ba ne wannan abin ne na AI haka yi masa wani kuma ana yi yanzu da yawa a kan ko maganar ka a zona kuma wataƙila ko dai a ƙasa maka suna ko kuma a sawa mutane kokwanto wani ya rubuto mun wasiƙa ya zo wata magana da aka ce ni na faɗa sannan wani ya kira wani kai ko ya zo wata magana da hoto na ga shi na ta bayani sai na tsaye sunan abin da aka ce na faɗa sunan da gani ga suna amma kamar wato sai aka ɗauke ni maganar tawa sai aka ɗauko ga baki na yana motsa sai aka ɗauko maganar wani shi kuma wanda mun ya zai riga da shi ni a wanda nake kai da ba a da yake kai da ba abin da ni ya yarda shi shi ne yarda da shi ba abin da ya yarda da shi ba da yarda da shi ba a wannan maganar suna ganin duk abokan kina mai da zaka lafiya san biyu ba a wanda aka ce ne wasu ke zoye a ya kamata ka yi magana da ta yi man sa a saba wani shawara ce abin da na faɗa ba haka ba zan ba in da ya yi wani wasu a saman da nake da mutane har yanzu ba a gane inda kake ba ba gane abin da za ka iya faɗa ba ba a gane abin da za ka iya faɗa ba yanzu ne za ka fata dole yau da gobe za ta kwarar yadda wannan kana cewa ba haka bane ya ce ba rani da ya kawo rani Bisa ba ko ne yaushe ba ne ake yin magana za ka ce za ka mai martani. In kana da abin yi za ka samu da yawan mai martani. Abubuwan da ta sa a zaune sun maka yawa, da yi lokacin ba da kake da shi ya maka kana. Wannan na ba da misali ne, wata iya wata makaranta ana magana wannan malaman ta gaba gaskiya ba mai tona a kai. Amma dai abin da za mu fahimta magana ta gaskiya babu wani dalili da zai sa masu ya ta ciki da abin da ake yi wa yaran yanzu. wannan ba zai yi wannan yana nuna bai san ma idan aka bauta ba da imanin da iraq sun yi yaki kusan shekara su shida suna mafi yaki ko kuma ta ce kawai Na nan kira nan iran kuma za da kafin musulunci tana cikin iran da wasu ne farisawa sun suka mallake daga baki daya kamar sham ce kuma kasar larabawa ce amma tana ƙarƙashin rum in aka je siriya ma sai a ce an je rum in aka je iraki sai a ce an je faris sai da musulunci ya zo sannan kwakwato ruwan da suke ainihin su na larabawa ne ita wata larabawa kayan su daga baya ma da hawa musulunci ta shiga har sai waɗannan ƙasashen aka shiga da musulunci sai zama to da abu sai ba wannan iya to yakin da suka gwamza a shekarun baya shi ma sai da aka raba kan musulmi a har ta a nan ni na san lokacin duk da muna yara haka a na san da aka raba kungiya ta iya aka gana da gidaje akwai san dama akwai gushawa akwai mutanen sandar akwai mutanen kushi wato waɗanda suna goyawa saddam baya waɗanda suna goyawa kushi baya haka ake samu saboda haka su kun abu ya faru mu ne kun mu tsaya mu kalli abin ta mahanga a jini sai mu ɗauki matsaya ko mu ɗauki ɓangaranci sai mu zalunci wannan ɓangaren ko mu zalunci wannan ɓangaren. Kaga yakin da Iraki da Iran suke a wancan lokacin ba da alaƙa da addini ba kusa ko dare ka. Kabilanci ne, son fara da ƙasa ne, son mamaya ne, sannan larabawan da suka taimaka wa Iraki sun taimaka wa iraki ne saboda yin tsoron kada iran da ne iraki da cin su kuma shi ma ba na allah ba babu wani maganar ne kin ta za ku ga akwai waɗanda suke zaune a cikin iraki amma yin su, asalinsu yana da alaƙa da farisawa suna cikin iraki yan iraki ne sun suka mara wa iran baya kuma duka yin musulmi ne Kullum koyar rubutu ka ya makale an rubuta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wannan yana amma wa karo da ya tashi an dawo a kan addini da To ka ga shi wata shi da wata alaƙa da addini. Duk wanda ya goyi bayan wani bangare siyasa ya bayan wani bangare ne saboda wani bangare da yake ra'ayi. Wanda suke ra'ayin eh, saboda shi ya suke ra'ayin da ba na shi an ci ba su kuma saboda wani larabci ko saboda bambancin da sai su mara waɗannan baya amma ni hakin duk da aka yi shi da jinin da aka zuba jini ne da banza wanda wanda ya kashe da wanda aka kashe dukkan su sai Allah ya tafiye su wanda suka kunna da rigima wanda an ce nan duka wanda ji a gwamnatance a wannan yaƙi da aka yi an kashe 'yan kiraki mutum dubu da biyar an kashe mutanen iran mutum dubu da ne kuma dukkan nan su kora suna da kurakurai su ke kuma jini ne su kuma karo kake a ah, za mu goyi bayan saddam ne saboda yana da alaƙa da sunna saddam ba su wata alaƙa ana cewa ahlus sunna ne amma in ba a ba a kiyar wasu mutane ne wanda suke wata gargajiya ta larabawa ita suke kai ba su da wata alaƙa da shi wani wakon sallah to yanzu idan waɗansu ana ganin da musulmi da musulmi sun yi ta goyi bayan wani alal akan kare ta su wancan muna da aƙida iri ɗaya ko muna da tunani iri ɗaya yanzu idan isra'ila da amerika suka haɗa kai suna yaƙa iraq sun kan goyi bayan isra'ila da amerika to shi ko me bai kama ba da shi bai kama ba da shi amerika arna ne isra'ila arna ne sai su zo su tafar ma wata ƙasa ta musulmi masu kuskure a tare da Allah ya taba da kogorma musulmi ko da kawai yaƙi ma da muke ganin nan yaƙi ne ba shi ba da alaƙa da addini yaƙi ne na mamaya abin da turawan duniya ya gane su yanzu musamman Amerika abu na farko yaƙin Ukraine nan ya taɓa Amerika da yawa so da akwai abubuwan da suke samu ta nan bangaren rashin ta shi yanzu ina ne aka ake ci gaba da kafa ciwo ana zuka kasashen larabawa kasashen afirka ko ba wani tsari sun ma ana zuwa shigo din har yanzu ba a samu damar da za a faɗa ta awala na yanzu ana ganin ma ba san kanku ba ko ba za su taimake mu san kanku ba ba za su taimake mu gyara kasar mu ba don a kare shi amma za su yi mana kawai ido su kunna mana wutar rigima su kunna mana wutar ta da kaya abin da ake ba ta da kaya baya a samu yan tawaye a samu masu ɗaukar makami idan zuwa suna fantin da mutane da makamai domin ku cigaba da kashe kanku suna zuwa suna tafi kasan su amma a kasashen larabawa sun samu dama ku duba ziyarar da Trump ya kai sai da su kasashen musulmi a duba shugaban kasa Amerika wajen za a yi da mutum ya samu jirgin sama ba na masu da kuriya da an bashi sana akwai kasar da ke masa alkawarin za ta zuba jari na kan marala gashin dukiya a ciki duk haka mai yi maka wani Allah ne maka lokacin da ya shiga ɗaya daga cikin kasashen mu na musulmi sai da ya rudi da aka zaga da shi wani abin yake waɗannan mutanen dama haka ya ga ci gaban da aka samu da irin abubuwan da aka kafa na alatu na duniya da ke sa a gaba ƙasashen kuma ba su to kuma a nan ba yadda za a yi ta ce za ka goyi bayan abin da za a yi wa ira in aka gama da ita ita ce barazana to kasar da ta rage za ta zama barazana iraki ce an gama da ita ba barazana kasar ta ne ita ma ba mu barazana yanzu kasar da ta rage sai a ce taki ita ce ta musulmi yanzu ma za a zuwa nake idan an yi soso da ƙasa ce a duniyar musulunci wanda za ka iya ɗaga kai in an nuna masa in an nuna masa dan yaka ita ma ta karya sai Pakistan ita ma ba yadda za a yi tashin masu mutane ne kamar da kuma kamar doki biya to ka dole a saurara wanda to ya za a yi ta ma biya ne don an suke ragowar abu da ya ne kawai kamar ka ce ka samu garke ne na jimaki bari ka samu wanda kake so kawai kai wato so suke kada ya zama so an samu wani ƙarfi a lilifi kada a samu wata kasa ko kwara wata za ta iya tunkara su yanzu ba gashi sun dawo da zuwa ba kuma ya kawo suna neman ta dame su ta zo dame ta yanzu kuma wannan mashigi nan nan da murmur duk wata harkar ta ɗan yi yaman da ya tunta harkar kusuri na ƙasashen turai ɗan ne ke shiga in dai ko ɗin wani yau na su harkar ne yanzu mun muna nan a ƙarshen afirka da kai cewa an kulle shekarun biyu har farashin wanda ya tashi wannan gani haka ba wasu komai a duniya ya tashi wani abu da nake jin tsoro ma na kan tsoro hadisi wanda yake magana a kan fitilar da za ta faru a gab wannan wani ake cewa shi god alaihi sallallahu ya ce ya hakuru al-qurat an jamalin da ya zahaba shi wannan tafkin buraɗin zai kane wani tama na wani ya bayyana duk ƙasashen duniya sai an tara a nan saboda kwaso da ke mallake shi cikin za a yi ta kashe-kashe a duk cikin mutum dubu kusan mutum ɗari tara da ɗari ne ke mutuwa zai ba za a san zamani to wani sani ko ko ko ba ko ɗan yamma biyar shi ne ma kwai da ake nufi Ina yanzu sai abin da ake arzikin da yake wannan gurin shi ake yi ba. wa. da ka samu biki ka fitar da samu wannan arziki. Sau da haka ni dai abin da nake gani mafi karancin abin da za ka yi ko dai ka kare bakin ka. Kakkace ma kawo waɗanda ba mu yi ba kan mutum. kuma in sai ma nan wannan yaƙin su za mu ci gaba da rigimu mu ya zai mu ci gaba da yi ta kokawa. magana ta yi hujja domin yanzu mun ta tattaunawa a matsayin da muke gudu ba za a na halin su na biyar jama'a za mu yi jima da iranawa a matsayin su na masu masu gudu mazhabi da shi'a makami za mu ɗauka ko ka fata take da zai hujja ce kan mu kawo da miliyan mu abin da kuke kai ba daidai ba ne abin da kuke kai ba daidai ba ne ga gyaran ga gyaran su ko su ke kira haka zamu idan muka ɗau makami suka ɗau makami mun shiga cikin faɗin manzon Allah wato idan ta kalli musulmani da sai dai ba alqatil wal maqtul inna wanda ya kashe da wanda aka ce dukkan su za ka Ina ga tun da ta sosai tattaunawa ce, ba ta ɗaukar makami ba ce. To in dai wani ya ɗauki makami a kan wani daga cikin mu, bai kamata mu karfafa wani ya ɗauki makami a kan wani ba. Abin da za mu yi mafi karanci idan ba za mu yi musu addu'a ba saboda wasu mu suna da nabar tantu za a yi musu addu'a ba to ka ba bakin ba wanda kuma suke ganin ya kamata su yi musu addu'a sai Allah ya ba su kariya Allah ya tsaye sosai kuma kada mai yadda wannan abin da zama to da gaskiya da za mu buɗe kan wata kofar musiba ta wani akan wanda ya tsaya ake alwala wani bara a gina kiyayya a gina gaba suwa da sun koyi bayan kiran Allah ya musu kaza ruwanar ba su goyi bayan iran ba sun goyi bayan turawa allah ya musu sana ni a guri na musulmi da ya goyi bayan amerika da isra'ila yawan iran ina da ya yi tuntube kawai sun yi wani wanda to allah ya bi maka kuma allah ya sa ka gane wannan shi ne shi sa za mu ga mafi yawancin wuraren alƙur'ani ayoyin alƙur'ani suna nuna mutane akan ba zaman to masu adalci in za mu faɗa ne adalci kada ka duba ɓangaren ka kada ka duba inda kake kuma da nuna fata ta za ku je ki za ka iya ce akwai lokacin da za ku ce kina yake tsakanin musulmi ya a wani shi ba za a iya ba. Allah ba ya tsara rayuwar a haka ba wala ya gano da mukhtalifina dole sai ayi wannan sabanin mutum na ruwan malami ya ce tun da aka ce illa man rahima rabbuka sai ce ai man rahima rabbuka la yahtali wanda Allah ya yi wa rahama da zai saka ba wannan fasara ta su yi da tsoron wani wannan fasara a ni ya fasa ko malami ne wanda ake kafa hujja da maganarsa a wannan zamanin a wani ni a wuri na wannan fasara ta ka ni da san wanda ya ba abinda ake nufi illa man yi rabbuka man rahima rabbuka ko da za su yi sabani su sabanin da zai kai su daga guda muzabara da kuma literari ba za su yaƙi ba za su kashe ba. kuma sabanin zai zo zai zo da ɗauki Raka, kuma muna yin addu'a wannan musiba da ta tun kawo duniyar musulmi Allah ya kare mana ita. Allah kare ne sa ta zama sanadiyar rubujewar ƙasashen musulmi. Allah ya sa kar ta zama sanadiyar rauni ga musulmi kuma Allah ya sa kar ta zama sanadiyar hana mutane yin wata ibada da su ibadu da ake yi da zama shi abin ya ci gaba da lafiyar da kasashe sama da kasa goma sha shida wanda babu inda ya rarraka rarraba yari ba duk wani wuri da ta san akwai nan na Amerika sai ta kai hari. Domin abin yana ta fara ana ta fara wataƙila ka ji an ce duka mu amurka muna nan gefe a ake jira za su iya tashi umar ta da ba maganar zuwa umar ba maganar zuwa aikin haji sai mu kara samun wani lockdown da aka yi a baya sai a ba sake mana kuma in ka bibiya su suna da ma za a ce wannan dandamin da ake tafiya maka a daina da ake inda za su samu wannan damar za su yi wannan kifafi da kuma suke goya mata baya ita ce kasar da ta sake shaka ma ma na yankin gabaki daga cikin ma ɗin da ta tsara wanda zai zama isra'ila kuma da wani ta faɗa maka tashi ga zai tashi maka zama mai kudu ta ce shi ne yadda kwatanta aka kwan sarki na aka suke so waɗannan kasashen da mutum yi musu wani ma mai ci. Allah ya kwari kuma Allah ya taimaki da ranka kan waɗannan sarrani. Allah ya taimake su a kan waɗannan miyagu. Allah ya sa wannan yaƙi da Amerika ta shiga ya sa ya zama shi ne ƙarshen ta. Ya zama to shi ne dalilin rubutewar. Da ai Allah hana ba da zalunci. Wannan ka zalunci wannan kana yi kana yi wata rana ka kuke mu da kuna fatan wannan rigima ta ce Allah ya ka kuke mu da shi ne tafiya tashi wannan shi ne abu na marma sai abu na goma sha ɗaya shi ne magana akan kan abin da mun gani ainihin abin da ake nufi da al'amamu wani kada wannan babi ne wanda yake mai mai mai zurfi mai nauyi wanda hatta ma malamai sun su zo da kan wannan abin Sai suna yin bayani suna rubutu lokacin da yake kanka ya kulle ko irin malaman da suka kware a wannan babu irin su ibn al-qayyim da yi magana akan al-qada wal qadar a cikin shifa'ul alim wani lokacin da suka karanta da yawa kana karanta magana sau na al-gani ma bai ba. babu ne wanda yake Ai an gina maganganu da yawa akan faɗin Allah ya kullahu ya kullahu ma ya shafu wa ya shi wanda hukumar kitab kawai ta hukumar kitab wannan akwai abin da ke sa da shi mazahirul mahawi wata ibada kana wannan layin a ɗauke ka abai da ke wannan layin ce kai da ɗan mutane an da kai ɗan aljanna aka zaɓi yi za ka mutu baɗi sai a fasa ce bana za ka mutu ko bana za ka mutu a ƙara maka a ce sai baɗi wancan ita ne za ka shi wannan yana canjuwa ko baya canjuwa wannan wani babi ne shi ma mai ko su ne idan mun zo ayoyin da sai magana a kan wannan sai mu ga a ɗan da cikin maganganun da malamai suka faɗa sai mu kawo amma dai a takaice abu na karshe wanda yake cikin wannan tsoron shi ne wa'azi da kuma koya wa mutane da za su ɗauki darasi daga abubuwan da ke faruwa a cikin rayuwa. Allah maɗauki sarki ya ce, Tsarin mutum ya rahman rafi alif ba. Wannan mun sha yin bayani akan abin da ake nufi da waɗannan abubuwan ana cewa da su hurufun ta hajji ana kira da su alfurinsu da kwanta duk suna da zafi suna yi da ake ba su suna da ma'ana ba su da ma'ana akwai bukatar a gano ma'anarsu ko ba su an gano ma'anarsu ba amma dai duk wani abu wanda Allah ya sanya shi a cikin Buhari yana da ma'ana ko yana da hikima ina da abin da yake nufi ta ne ruwa na sani kai baka sani ba ko kai ka sani ne ka sani ba wasu ko sani ko wasu ba sani ba. amma dai ba wani abu da Allah yake kawo shi wanda ba shi da ma'ana ko ba shi da amfani duk abin da Allah ya kawo ina da gurma ina da amfanin na gina kuma abin da aka samu da sai nuna ba alif lam mim ra ya fassara ta da a a'lamu wa a shi ne ma'anar alif ya mim ni ne Allah kuma na sani kuma ina gina wasu ko za su yi wata fassara ba ba wannan ba amma dai an kawo wannan an danganta shi danganta shi zuwa a Abdullahi dan Abbas sai dai kan mu a tafsiri musamman a yankunan malam malamai din sun zo alif lam mim alif lam ra alif lam mim fa alif lam mim ra duk sun zo zama da sahabi mun kawai abin da suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi zalik Allah shi ne ya kowa sanin abin da yake nufi a wannan tilka ayatul kitab waɗannan su ne ƙayoyin littafi wato kamar ka ce waɗannan ƙayoyin da ake karantawa na alƙur'ani su ayoyin ƙur'ani a wasu nasarar ne sai an karanta wani abu ya ce wannan baya ciki wannan yana ciki duk abin da yake a cikin alƙur'ani to ƙur'ani duk abin da yake wajen alƙur'ani ba za ka kira shi qur'ani shi ba ake bambanci tsakanin alhadis ake wani tsakanin alhadis al-qudsi da kuma al-qur'an kun ga alhadis al-qudsi shi ma wahayi ne amma ma'anar daga Allah take lafazin daga annabi kun yi wato ba shi da shi a ce shi ma qur'ani ba dan haka ba za ka yi daukar hadisi ko ka yi sallah ba shi kuma suna da yawa hadisi ko wanda in an tashi ruwaya su za a ce an samar da kamanzan Allah shi ma ya rubuyi an yi azza wa jal cikin abin da yake sabowa ko yake ruwantowa daga ubangijin wanda bai unzila ilayka min rabbikal haqq wannan abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijin ka gaskiya ne wannan alqur'ani da aka saukar maka gaskiya ne malamai suka ce tun da aka ce sun ka ayatul kitab an tabbatar da qur'ani gaskiya ne a wajen Allah sannan da hakaman da suka gabata alqur'ani irin su at-taura injila da irin su suhuf ibrahim suhuf musa zamura duk irin wannan littattafan wanda Allah ya saukar su ma gaskiya ne sai dai bambancin da suke da shi da alqur'ani ta bangarori akwai ɓangaren su Allah bai ba su kariyar da ba za a canza su ba kisa aka samu masu tsan zuciya a cikin mabiya a addinan suka shiga suka yi gyare-gyare da ƙare-ƙare da rage-rage a cikin sabanin alƙur'ani Allah bai ba kowa damar yi gyara ba ko ka rage ko ka ƙara kisa duk da aka saukar da ƙur'ani har zuwa yau yadda yake haka babu mu abu da aka yi ko kace an rage ko an kara wanda zai ba ka kula da addinin musulunci domin Allah ya ce ya ba shi kariya inna na'am lam kallabika wa inna lahu la'aqibu Allah ya yi alƙawari zai ba wanda zai littafin kariya ya ba shi kariya a rubutu sannan ya ba shi kariya ta kirasa inda za a rasa rubutaccen Qur'ani akwai alamomin da an yi kace da su kai musu kwanan kwanakin yadda za su zo sun da larabci da za su kwanan a matsalolin da su za su yi maka shakka da a ko kuma su zo ta kan da su rubuta su yi a babban kwanan a matsalolin da su san babu shi sa mu sai Allah ya sauƙaƙe wannan alƙur'anin annabi da aka zo da alƙur'ani ya haddace ƙur'ani فلما قلت الذي يبين القران ثم قال يا بس انا تعبت قلت القران من سكين رحل بكتشف ثم قال لي كم تقول لك قال لا ثم قلنا القران الله تعالى فنقول فقط ثلاثة ساعات ثم قلت لا تحرك به لسانك وتعب الذي حرك ثم قال له هو نظام دور مكه نظام نظام كيف تعرف ان كان لوكا in ka mai ta su sau goma sha biyu zai zauna in ka mai ta ta hamsin sai ka yi sati da ka tsoka da mata gudu ba in ka mai ta ta sau gari sai ka yi sati biyu da wasu ta har kuma za a wani da za ka shiga jikinka wanda ko da kamar shi aka tashi kamar an danna koda sai da wanda ka tsaya wannan duk yana da cikin taitir da taitir da Allah madaukakin sarki ne wannan littafin amma dai an tsare shi amfani ina nan a yadda yake sannan an tsare ne a hadda ina nan shi ma a yadda yake in ka ɗauko ƙur'anin da aka rubuta a Maiduguri sun rubutun mu in ka ɗauko wanda aka rubuta ke ne da wani rubu aka rubuta a madamu in ka ɗauko su ka haɗa aka karanta wanda aka rubuta za a ga ne inda wata ƙila za a fasa kuma banki wani ne alƙur'ani da ya rubuta ana rama ne yana da harfi a gefe ya yi harfi wanda ko ba shi da harfi da ya harfi ba shi ne kuma mamanci shi kuma ran gina ma ƙur'ani ba wanda lissafi ne kalma kaza ta zo sau kaza ko a harfi kaza ya zo sau kaza a guri kaza da guri kaza wannan kuma wani abu ne daban wannan shi ne zai nuna maka cikar irin kullum da Allah ya ba alƙur'ani wanda Allah ya ba wa su sana'ar Qur'ani suke kulawa da komai kamar a nan kada wasu ne magana harji da ɗauka cewa harji karatu Qur'ani wani lokacin ma yadda ake yin harji ɗin, in ba ga wanda ake yi don a koyar da su ba zai kawo ba kai da abin ya shafa wanda kake son kada kamar bar jiki da suka roƙa abuwa sama da Qur'ani abin bai kamata a fito abin da ya ana karatu ana maka ihu wannan zai zama wasa zai zama na zau mai tafi ɗana shi alƙur'ani ko ke an karanta shi a samu kuwa ba a san ana karanta alƙur'ani da ƙirƙir dariya ana buga ƙafa wasu da yin da zo mana karanta alƙur'ani har jiki ya ke wajen to na amma muna kan alƙur'ani tun da alƙur'ani a biya a yi wa ɗan rawa jiki aka yi dace da su amma malamin duk alƙur'ani yana karatu an ji karatu ya yi karatu ba yi ke da wata yi masa abin da za mu da fata da ne Allah ya tsaye da kai akan alƙur'ani din Allah ya ba ka ikon aiki da alƙur'ani Allah ya ba ka lafiya to da wannan duk da wannan magana ya kuma ba da su in ka ba yanzu za ka yi ya karɓi ba a kushe ni da gidan ba baka iya hajjin ba yanzu ko za ka iya tilawa da za ka fi mutane ne shi ka faɗa wannan gaskiya ne a faɗa ya kamata ɗan uwa ba da ta alƙur'ani kar su yi da wasa da alƙur'ani su girmama alƙur'ani irin yadda ana karatu alƙur'ani za ka ɗauka wani wasa yake idan ka tumbura karatu sai ya tiyan da bakin ba sai ya wani kamar ihu yake yi sai ya kamar amai zai yi da wani ne wanda ya fi halatta wanda iya wani wasa ne wanda ya yi kansa Yana da kwashe maka albarka mutum ya zama so abubuwan ma zama yin bukata da zama ba da yawa da ya ce ba Allah ya ce maka kwarji shi ko Qur'ani fa Allah ya sa ya shiga cikin ka ka zama daga cikin ahlul Qur'an An ka zo wuri ma da ruwa ne amma ka zo wuri da kuka yi suna da kuka dariya ana ta kiyar da dariya ba a kai wani kwarji to za ka gane sau ƙur'ani duniya zai riga shi ya kamata yan uwa a gyara duk wani abu da zai nuna akwai wasa in ana karanta alƙur'ani da kiyaye shi irin wanda za ka ga ya zo ya ajiye yana mai ta ayar ƙur'ani ko ya ajiye allansa ya yi zama shi ba zunkusu ba shi ba zama ba shi na ta zullu to wannan bai kamata a girma alƙur'ani ina magana tadabbur قال Allah ya fara ya tadabbur الذين إذا ذكر الله وجلت إليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ولكن إن كما قراءة القرآن كفن كان هيك من صورة بشيما كفن صورة القرآن ما وعتابا مأمور بما aka ce duka ayatul kitab an yi ishara ne zuwa ku ne daga wajen Allah duk da an canza su ko Qur'ani da Ibnu ya shafe su duka Shi shine ma'anar wani haimi na ne. duk wani lissafi Wannan ya gabata Al-Qur'ani da ƙur'ani ya ya haukar a wajen na akbar Allah la yu'minu sai dai mafi yawancin mutane ba sa yin imani duk abin da za a ga musu ba su imani to wannan Allah ya tabbatar mana da sauka Al-Qur'ani daga gare shi ya tabbatar mana da cewa shi ya bawa annabi Qur'ani kuma a haka an samu wanda sun karba a wanda suka da sai zai nuna mana da lafiyar gudura abubuwan da za su nuna shi ne Allah da in ya ce bar a bi shi shi ne Allah da in ya ce a bari bar a bari kuma ba a bari ba za a da matsala sai ce Allahumma ladzi da fara samawati wa ghairi hamad shi ne Allah sai ce allon yana ba a samawa su ne ya in ba ka ganewa ko ba ta fahimta ba ya maka gwari gwari shi ne ya daga tambayi idan ya haɗa ne ba tare da dokara ba duk da karan nan ba yau ta ci ne wani masallaci a ɗaya da cikin ƙasashen larabawa nan an yi masallaci ne girman gaske amma ba biya ba biya kuma sun yi wa da wani in dai za a yi masallaci ba shi domin ya zama da aiki kuma rodin ma ba ba irin namu bane akwai lori da ake fila ana irin wasu gurare kamar wanda ake tsoro filoli na masallacin ka'aba ake fakara ba su za a ga rodin shi kwaya daya ya kai kawar nauyin nan to su ake hada guda a kaza to duk masallacin da ake wasu irin wannan babu wani suna to kai ka san rodin da ba kafin a samu abu to wannan abu ne wanda zai ba ka mamaki amma sai aka ce kalli sararin samaniya saboda Allah ya tsada ta ya kuma tsaye ita ya toga ita shi ne wasu daga cikin malamai sun yi wani abu da ta kallo suke ta akwai tsokarar Allah ya bari a ganta to ai ta tsokarar da ita kun yadda akwai ta ba a ganta dole sai wata kwanta ta ce ta wata kwanta ta ce ta ce ta Allah ya ce rafa a da wa da hamadi ba a tokara wani mutum ne kan gudun ta kamar ka ce jefa za a yi akashin tsaya So ta tsaya ko ba su ba motsawa ba har ma tana motsawa a wani zama ba kuma da ta motsawa wata wani an yi da sama sun aka yi da sama da alƙiyama ta tashi shi ne idan sama'un shaƙa wa an da ne rafiya wa hatta wa kan sa wannan dukkan magana ta Sau da haka Allah ya ce sai ka bi ba ta damar ta gofa ba amma yankin kasar da Allah ya tsaye ta saboda ya nuna mana ikon sa sai ka ka yi mutu wani lokaci Zan ka yi mana wa'azi amma kawai tana motsawa in kai shi ko kana tashi da kai to kuma lokacin tashin bai yi ba ya ka ta ka motsa ko ku duba irin karfin iska da ke cikin sama da karfin maganadisin da yake saman sama abin bai sa ta ɗaya ta jawo ta biyu ba ko ta biyu ta ja ta ɗaya Wanda shi ne sarki ko Allah ke karau da ha kuna kallo ku shaka ku za ku bar shi ku ga ku ne ka bishin abin da za ka sa ka sa a gani za ka gano wannan tokarar Wata ala yake babu tun yake babu babu kuma tsawa ala tashi to bayan ya halitta sammai bai tokare su ba kuma kuna gani ba wanda bai ya kai muku ba a je a tokare ta a hana ka gani ba haka kai ba ba a tokare ta ba kuma an baka dama ka kalla har ma an baka dama da za ka iya kera wasu na'urori wanda za su ƙara sawa ka zaro abin da ba za su iya ganin su da idan ka Allah ke zun matsawa ala al'arshi sannan ya daidaita da akan al'arshi wanda ita ce kawaici Allah ya daidaita a kan al'arshi ba don ya zuci ya daidaita akan al'ashi ba don yana da buƙatar daidaitan a kan al'arshi ba wanda ke sake da ƙasaita ana yin amfani da isfawa ala ana kuma cewa istawa ila bambancin larabci ka ce istawa ala yana nufin irtaba a ala in ka ce istawa ila yana nufin kasada sun mastawa ila samari fakan wafa da saba a samawa kaga istaya ila samari misali wannan kuma istawa ala to kan fassara istiwa din nan ayoyi da dama a cikin surori da dama na alƙur'ani sun tabbatar da Allah istiwa'i amma ka tashi za ka fassara sai ka ce ya neme ka daidai kan da ya dace da shi shi ke nan ka gane ba ko ba ta da samun wani takarrafi a nan ba wani yanzu ina ta wani kanikanci sai a ƙarshen zamani sai a cikin halar aka samu wannan amma tun lokacin da aka bakwar da wannan ayar babu wani hali da ya taɓa zuwa kan bayanin yaya aka yi kuwa ya zama ne ba ba duk da larabci an ce istawa ala laraba ne sun sabi da yake ba wani wanda zai zo ce yana da karin yi dole da muke turai kuma Mata ce mana kaza muna bukata ya mana fasa an ce yi nira sai ce ya zance ce ba na ana da kace ilmi kuma ya san wani abu ne za ta hana su abin da shi ke da kalawa shi kuma tukur in aka ce da shi ilmi sai ce ya ya zai ce zai ce ya zai ce ko a kaza sannan zai gane to laraba suna kan da suna kan fari a ɗabi'a sannan da kuma ke kan ɗabi'a ba shi da matsala shi sa wani ne ba karambani na wurin ma ba ne wata tambaya ita istawa ala al-arsh ko ar-rahmanu ala al-arsh istawa kai ka istawa Allah ya yi da kan alaƙiya ya yi, shi ma duk yi kalle shi, a shi mahullah. يجعل اختواه معلوم والكيف مجهول والقرآن عنه بدعة معلوم اختواه يتنزل القلب مرتاح هو باقي إلا لا بإله وسؤال عنه كيف تنبيع ما يعاكي إيش وبدعة ليش القرآن شبهين لي أنا كنت أقول لك أنا كنت أقول لك أنا كنت أقول duk wanda yake kawo rikici shigo wani a cikin addini ba a rawa shi cikin mutane don ya zama kullum bayar wani bayar sai sai hannu kisa biyar da yake irin wanda suka kula da suke dawo an samu wani da irin wannan suke da ya zo Allah zai zama shi ne wani a kan karfa ni tun da dafa gari da kaza a wani to shi Allah da aka ce kaza to ya kaza sai mutane sun karfa wani zan fasa wani da ina wani ba aka kawo shi ya ce amma kwalkwal kun san su in ana son a tura ka kai ma kwalkwal in dai ana son a tura ka ka na ba ba ka kwalkwal sai zai yi aikin mai amma haka sai wala ne kiko suke yi su je ka daina su je ka daina an yi suke da gashi mune da ba mu da shi ya yi a wuri. Zuwa na haka sai yi a ana kwalkwal Akwai ma kwalwari ke a kaɗin manje da biyu kusan suna da da mu gani ko aka haɗa wasu a ciki aka yi wasu tura masa a kan sai mutum ya baka shi in da ya kunne ne aka yi wani gida aka kunne shi ana ba shi abinci kawai sai an tabbatar gashi ya fito kai ya wani ita za yi ma kwalwari ita a ƙara wasu tura in a ƙara ne sai aka yi wajen sau da aka yawo shi a nan kuma ce na rantsi da Allah wannan hayaniya ta ce ba ko bai ake na rantsi na wannan ke saboda su da haka an yake maka wani su kora aka kore shi daga Madina aka samu wani gari aka tafi can nesa aka kai shi kuma aka yi sa aka yi kuwa aka zama shi wane a ne domin ne ya ke ba kawo shi nan da kan kuma shi ya fito kuma kan wanda ya magana da shi kyawun islam a nan zama duk aka aka yi sai da shekaru guda sun aka dawo da shi wani kin ilimin da kuka yi duk mutum da ke kawo mutane shi ma aka yi kamata ya masa kawai ke masa zuwa wannan zamanin wani masu kawo shi ma ba sai a kawai ke mutum sai tsoron da ake tattaunawa ne ba a san a yi da shi sa ake cewa a kawai ke musu ba haka ba ne. Tunda ka zama so kana da mutane matsala a ciki abu kaza ka ce kana kokonto abu kaza kana kokonto abu kaza kana kokonto wata wani ka ce ba a kokonto ka ji da ka fara kokonto ka ji za ka fara kokonto wanda ya zo da addini in ka fara wani da kokonto wanda ya zo da addini za ka fara kokonto wanda ya ƴan kodo wanda ya zo da addini shi ne Allah an fara rafi ko a fada ba an fada shi da ke lafiya sun masawa harshe. wata وسخر kawar والقمر ya hore rana ya hore wata su fito a lokacin da ya dafa su kwama a lokacin da ya dafa babu jikini babu fashi ba musa rana yadda suke fito haka suke fito sai dai Allah cikin ikonsa ya matsar da ita ta nan suke fitowa kai tsaye a kan tura ta gaba ta fito ta can wanda duk ikonsa ne abin shi ya hore rana ka je ka dawo ba ruwa ba bitar ba bitar sannan ba masu sani ita yanzu ranar haka ce za mu dinga ganin ta muna zukar wannan vitamin C din da yake cikin ta muna amfana da ita amma mu za mu kalle shi ba mu yi zamani ai kuna gaya muku akwai wanda saboda mu mugunta zai je ya kyanto da kusa saboda kar a sha wahala akwai da kuma za a ce ba za ka haska ba kwata-kwata in da biya za ta kasan ba wala ba zai biya ba ya na yawon shi da yake shi da da kuyin shi wani ta wani kawar haka ma wata kullum ya ne da rana da wata dukkanin suna gudana ne suna tafiya ne a kan falakin su wata rana suna da hanyar wata ina da hanyar su shi ta shi ta da ya ne kuma zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne Wato akwai lokacin da kuma mun tashin duniya za ka bauta wata ba za ka tsara ba. Shi ne ƙadirin musamman. Zuwa wani lokaci sananne wanda duniyar za ta kare. Shi ne maganar idan sana'un samara wa idan kawakibin tsara Wannan taurarin da kake gani kwallon ranar nan Allah ya yi ɗinki sai su kudu. Duk wani tauraro shi ma sai ɗinki sai su kudu. wani da ke kuma duniya da damar sun suna lafiya shi ne ilaha shi ne abin ma'aru Allah ke yi tafsirin amma shi ne ke tsara al'amari wato shi ke hukuntawa ya turo mala'iku ya saukar da arziki ya sa wani ya zama ya kwace da kawani ya ɗauka kawani ya sauke wani duka wannan aiki ne na Allah bi tafsirul ayat sannan yana yin dalla dalla da ayoyi ya yi bayani daga wannan sai wannan da Allah kun bi ne fasa rafi su sauke mu duk are muku wannan ne wanda ku ke muku da imani ku gane kuma ku sami yaƙini cewa ne za ku haɗu da ubangiji والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول haka. wanda ya cewa idan ya fitar da zakatun fitri zai iya ba wa ma'aikansa tun da mabukata ne to sai zai kamar wa maka mabukaci da kan zakatun a lokacin da kake kake kamar da zai ba wa wanda zakatun in ke ga za ka ba shi dan ya raba mutane ba ba ban ka saka shi cikin makaci kana ba shi zakatun dan mutum ka yi wa wa saboda da shi sa malamai ya suka karanta suka ce ba a bawa farki ba a bawa asali da za ka ba ɗan ka ba dan bai kamata ya gano ci magana da shi ba za ka ba baban ka ko ba ka ba dan bai kamata ka ji mu a ka jira har sai an ba su kana sai ka wanda ka ko za ka gane ka ake bawa mutane ta ji a bawa zakka su ake bawa zakatun cikin shi ko me wannan tambayar da cewa ba ta fi ke tare ba a cikin azumi ciyarwa za ta yi ko ramuwa magana ne akwai malaman da suke ganin haihuwa in mace ta haihu ba za ta yi azumi ba ba wai saboda jinin al'ada ai ba saboda jinin jiki ba jinin jiki ba ya sa ciyar don kawai ta haihu lafiya ta karɓa ta da wata matsala kuma za ta iya rama azumi nan gaba ko tana shayarwa ita kawai za ta kula ne har ta yayi kuma in ma ba za ta iya yin azumi ba tana shayarwa sun an tabbatar da tana shayarwa ɗan zai galabaita ya rasa nono da shi da ake magana ko ramuwa ko ciyarwa duk za ta iya ɗaukan wannan amma da masu mutum na yi wa fata jini za ta iya bari sai san da sun ya ɗauke su ci da azumi ko kuma bayan sallah sun ya ɗauke ba azumi ya fice sun tsara azumi abin da muke sawa a ciyar shayarwa ko kuma ciki kuma tana da shayarwa sai aka ce sai da aka yi da san zai ta shi na ciki sai kun cikin za ta saboda ruwan in tana shayarwa in dai azumi sani zai galabaita ne saboda ba zai samu nuna ba akwai ta za ta saboda ana tsoronta shi ne sai aka yi magana da wasu malamin da fi kan zuciya a cikin alama ba wasu da sai a'a abin da za ta yi da jinkirta sai da suka daga wannan matsalar sai ya rama wasu kuma suka ce a'a ba sai ta yi azumi ba amma in ta tashi za ta rama za ta rama kuma za ta ciya daga wani magana uku ce yanzu wanda ya ɗauka ya yi shi kuma yana magana ne akan yana da yana sana'a ne ta POS ba su ne ba shi kuɗi kuɗi suke ɗau lokaci ba ba su yi ta kansa ba shi kuma yana ci gaba da sassan wani yana ta samun kuɗi sai a yi sati mai zuwa kan sai ya zo ta harka sai ya saka kuɗin wannan mutumin ya saka kuɗin sa sai kuɗi suka lalace duka shi ne matsala an ce an baka amana kan ka yi ta kaka in an baka ajiyar kuɗi kaka juya kamar su in ka juya aka samu matsala mai lalace Aka wani matsala, kuma zai da sai ka ba, zai zama asara ba, inda bai ce da sai mu juya ba, da cewa a ga kuɗi na a juya na aminta da kai in abin a asara wani haka biya ba domin sun mai shi kai wani sahabi yana ba ne jari to ki zan baka jari amma in ka je kai yau oda duk da yake mafarkar ruwa ce in ya kafe kasa kuka ce za ka babba ko ka kasa fita gari ka za ta kafa ta hanya kaza in ka fita nan aka samu matsala ya ka biya ne to kun ya ba ka shari'a in kai abin da ya hana sai kariya amma da zo kawo kuɗi na ce ga kuɗi da rika kasuwanci abin da suya kana ba da wani abu na riba wanda ne da muke yanzu zai ya sai kuɗi suka lalace ba za mu ce ikon da zan kai ka kotu ce kuma sai kariya kuɗi sai zan kai sai kai na ba ka kuɗi na kana yawo a lisan cikin kasuwancin nan ya mota Jiran ka rasa kani ya daki bi daki uku kawai sai ka tafi na sarari ya ce sai ka je wani gida da kuɗin halayya tunda shi ma yana shara ya za ka kawar za ka shara ba to yin wannan za a iya cewa sai ka jira in dai a tsara su kamar su gobarar da ta kai kan tuna mutane suka kone to inda kuɗaɗen mutane a hannunsu babu dalilin da za a zuwa sai dai kungiya sun suka ci kuɗin kuɗaɗen su ne sai dai inda da zai kuɗi a hannunsu wanda yana banki ko yana gida wanda dan za su da maka abinka wannan kuma rashin tausayi ne abin dai ba komai Ina ba ka ba. Duk abin da yake annoba ce wacce ba ɗan adam yake kire ta ba. Wannan ba a ramuwa kan kuma ba a biya a kansa. Saboda haka wannan kuɗi za ka da suka durkushe yau da zai da za ka yi miliyo ka biya shi. Domin kai ne sai ka ramu Sai magana ta kasance saboda ya samu dama banki za su bashi bashi a mantar ruwa. wanda a babin da lura ya iya karba ruwa sunan da ruwa haram sunan da haram ko a babin da lura ba ta koma halal ta tafi a matsayin da na haram to a wanda kaje ka nemi shi ma za ka kani da Allah gurin wani mutane da biya ya karɓo ruwa wanda ba su da riba ba su da albarka ya fasa lamar riba ba su da sadaka wanda nan kudin ba su da albarka sai da wasu ba za shi wata matsala. Allah ya kuma kana ba ta yi na Muhammad na wala Allah ya yi wa Allah kabarin Allah ka ba mu Allah ka ba zaman lafiya Allah ka ba yalwar arziki ka shirye mu ka shirye mu da matan mu ka sa mu da asiri mu bana da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban da yake cewa mutum ya shi a cikin kasuwa yana yi oda ne wani lokacin ya yi oda sai ka tushe da yake cewa sanya shi a cikin kasuwa kwantinoni sun sauka to nake za a yi masa addu'a a mai kawo sadaka da ai kan kalolin sun sauka wanda ya kawo wani kayan Allah ta siyar Allah ta sanya albarka wanda ba zai kawo kayan ba Allah za shi jari da zai siyo kaya ko Allah ya sa albarka a cikin kasuwancin mu ya sanya albarka a cikin ayyukan mu ya sanya albarka a cikin mu'amalolin Allah ka faranta mana sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in هذا الفكر بإذن الله ما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you.